masu mu birthday cake da kuma yadda ake yin cake decoration su ne abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin akushi da rufi na wannan lokaci abubuwan da za a bukata idan za a yi birthday cake ana bukatar flour sukari baking powder baking soda kwai mai cocoa powder vanilla flavor da kuma madara. Abubuwan da za a bukata idan za a cake decoration, ana bukatar whipping cream powder, ana bukatar madara, chocolate syrup da kuma strawberry. mun ce birthday cake da kuma yadda ake mishi decoration wato ado kenan mm. shi kan shi wannan cake din wani iri za mu yi ko in ce wani nau'i ko kuma mai wani irin ɗanɗano za mu yi ok za mu yi chocolate cake ne yau Eh, wanda eh. nake ganin shi dan baki-baki ne eh, ke na za mu yi kuma frosting nashi da whipping cream ok za mu yi decorating nashi da su strawberry da syrup da to masha mm. Allah <laughs> to masu kallon mu sai ku biyo mu don ganin yadda shirin zai kasance masu mu barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin shirin akushi da rufi suna na fatima rabi gwadebe kuma ni zan gabatar muku da shirin a wannan lokaci a tare da ni mu ta wannan lokacin ita ce malama zainab abu sufyan wadda aka fi sani da cakes malama zainab salamu alaikum to masu kallon mu kamar yadda muka gaya muku za mu yi muku birthday cake kuma malama zainab ta ce na chocolate birthday cake zan ce kuma dai mai chocolate flavor dai eh. shi za mu yi ga kuma duk abubuwan da za mu yi amfani da su na ga koko cocoa powder na ga flower da dai sauransu yanzu ya zaki fara hada mana shi wannan cake din ok za mu fara hada dry ingredients din su ne wanda idan aka ce dry ingredients ana nufin flour cocoa powder da baking soda da baking powder da abinda da yake dry kin gani eh, so idan muka yake ba jikakke ba mai eh, ruwa eh, ba to ko in miki haka kenan ok to yanzu me za a fara zubawa so za mu fara zuba fulawa namu ne za mu auna ta mu tabbatar awon da eh, muka sa eh, daidai muna son 2 cups ta komi haka okay ba hip cup ba mm-hmm. muna amfani da level cup ne saboda idan ka ce za ka cika ka zuba over kenan eh, eh. ba kamar measuring cups din kala-kala ne mhm. kamar wannan shi akwai wani layi haka daga farko to shi yake indicating cewa daidai nan ne ake bukata ba za ka cika shi ba za a cika shi har eh, nan eh, gurin ba eh, idan kuma wani ne wanda ba irin wannan ba to za ka cika shi ne cups din kala-kala ne kala-kala ne tabbas amma yawanci irin wannan din ma dai shi aka fi amfani da shi so muna bukatar suga ma za mu zuba one and a half cup ne kofi ɗaya da rabi ɗaya da rabi ba yawa muna son koko powder shi kuma za mu saka wannan ɗan ƙaramin ne 1 over 3 kenan wannan shi kuma guda ɗaya kenan eh guda ɗaya ba sai baking soda namu da baking powder kowane za mu saka teaspoon kenan guda ɗaɗɗa 1 teaspoon eh. gashi okay. to shi ma ba za ka ciko shi abin nan ba sai ka dinga labelin nashi kullum shi awo idan aka bada shi ana so mutum ya zama level 1 ba hip ba saboda idan ka cika kamar ka kara ne Mm. so dan bani knife dina so za mu dan yi amfani da ita sai mu daidaita shi wato zai zama an zubo kuma za a eh. share shi kenan ya eh, zama eh, daidai wannan roban saboda karama ce shi sa ya dan abin sai kuma baking powder eh mun mm. saka baking soda gata ita ma 1 teaspoon eh idan baka da baking soda kuma emergency haka kana son kai chocolate cake naka zaka iya doubling amount din baking powder, powder. sai ka saka baking powder one tablespoon kenan maimakon karamin cokali eh, guda ɗaya sai ka eh, sa babban cokali eh, sai ka saka babban cokali guda ɗaya yawwa to yanzu mun gama da su mm. za mu dan hada su ne kawai idan kana da vanilla ta powder ba ta ruwa ba mm. za ka saka ta yanzu ne eh tunda mm. da muke ce duk eh, su dry eh. ingredients sun su eh, za a fara hadawa eh za mu hada su tunda idan muka kawo wet ingredients namu shikenan yawa to yanzu za mu samu separate abinda za mu hada wet ingredients namu kamar wani bowl din eh da hot water haka yau zan samu dan bol haka daban shi ma eh, akwai technique na fasa egg da nake son kullum bakers ya kasance suna amfani da shi ba ma mm. bakers ko ma mutum ne kuma wanda zai iya eh, fasa kwai eh kullum ya kasance kana amfani da bowl daban kafin ka zuba a main inda zaka zuba ka dinga yi da guda ɗaya saboda idan ka je zaka iya tsara kamar kwanka ka fasa guda tara haka kina fasa ɗaya ba shi da kyau kin yi wasting nashi eh eh yawwa yanzu kamar wannan da muka tabbatar da lafiyar shi mm. za mu zuba yawwa za mu saka vegetable oil namu half cup kullum ka a manta da layin nan na ciki dai mm. eh. yawwa sai bata milk da za mu hada. za ka samu madara ka ta gari sai ka auna 3 spoon nata za ka saka 3 kin ga ban share ba madara ce yawanci <laughs> ba na share madara saboda ita ko ta dan yawa ma ba ta da matsala sosai yawa za mu auna 1 cup na water yanzu za mu saka wannan guda biyu ne shi zai making 1 hmm, cup yes yawan sai kina zuba mashi za mu saka 1 tablespoon ya danganta da karfin vinegar naka eh. wata da kin saka 1 tablespoon zai daure eh. wata kuma idan ba ta da karfi sai ka dan kara sai ka dan eh, idan kana da lemun tsami ma lafiya kalau za ka iya saka shi ma yana yi wannan shi da kin ga butter milk kenan kusan za a ce homemade kenan a gida masu kallon mu za ka amma mutum idan yana da ita a grocery store ana siyarwa zai iya saya kawai zai iya siya abin shi ba kenan shi wannan a cikin haɗin sama ba wanda ake buƙatar butter ba ne ba eh abin da yasa na fi yin oil base shi butter base idan kika yi shi kika saka a mm. fridge yana dan yin karfi sai ya rike mm. amma shi wannan zaki ga koda yaushe zaka ci shi yana nan moist da laushin shi kuma eh, sosai eh da laushin shi ba so yanzu za mu zuba ruwan zafi muna son one cup shi ma kada ku damu haɗin shi yana da ruwa hmm. wasu suna tambaya a ya aka yi sai ya yi ruwa sosai to idan ya ruwan gaskiya ya fi zama floppy haka kuma ya tashi ba nauyi ba komai wato abinda ma dai ake bukata kenan ba a bukatan ya irin tauri din nan ko ya yi eh ai ba zai daɗi ba yanzu kenan sai a sa shi a cikin kwanan gashi kenan ba eh hmm. za mu saka bikin fan namu mun saka mishi parchment paper a ƙasa saboda chocolate keke yana da damuwa mm, ko da ya sha damuwar shi stikin mana <laughs> eh. eh kin ga saukin ta irin wannan pan din ma da daɗi zaka bude shi ka fito da shi ne eh. amma idan da local pan zaka yi amfani zazzago shi ne za ka yi so idan ya yi stikin zai fashe ni mm, to yanzu kenan amfani saka ita wannan takardar na saboda kar ya kama kasan eh, ba zai kama ba gaskiya ba zai kama ba za mu dan shafa oil aside saboda ban saka ta a gefe ba takardar saboda shi wannan fan din baya kamawa baya kamawa eh amma idan local fan ne zan ba mutum shawara ya amfani da ita har site ma gaba daya eh. eh. yanda kek naka zai fito ka a kwance mu zuba zuba ta sai za mu zuba rabi sai mu ajiye raguwa din sai ya fito idan kana da fan biyu za ka saka a tuwansu shi wato kenan sai ya zama kana da bakin pans guda biyu eh. sai ka sa misali wannan kinga an saka sai kuma wancan shi ma yadda kai wannan din haka za ka yi idan kana eh. da kamar irin kana son kek naka ma ya zama sun tashi nauyi daya in kina da kitchen abinan kitchen scale zaki iya kamar yanzu da na zuba bata din nan mm. ana sai na fara dora na ga nauyin shi mm. shi ma ɗayan sai na gani yadda zaka sa same abinan yawan bata din a cikin pans din yadda idan suka gasu zai zama iri ɗaya tabbas eh. to yanzu kamar shi wannan tun da kin ga abin nan din yana ta ya ma kusan zafi zan eh, ce eh. minti nawa ake gasa shi wannan cake din eh to shi gaskiya ba shi da wahalan gasuwa sosai ya fi sauran saboda shi ba shi da nauyi ka. eh tunda kin ga ruwa ruwa ne eh yawanci dai gaskiya 30 minutes, 40 minutes haka eh kuma muna saka wutan ne a medium heat kin gane eh, ba wai can can kasa eh, ba kuma ba wai ta yi eh, zafi sosai ba eh masu amfani kuma da local abin nan kamar masu using stove haka mm. in za su yi amfani da irin local oven din nan sai ya kasance sun saka wutar shilo saboda ya fi wannan zafi eh amma ba na bada shawarar baking da coil gaskiya eh, eh saboda shi bayan da zaka yi control na zafin shi tabbas shi kinga zafin shi gaba eh, ɗaya ne eh, lokaci guda gaskiya to yanzu bismillah sai ki ɗauko bismillah yanzu za mu bar wutar shi sama da ƙasa kenan ko kuma iyakar ƙasa yawanci gaskiya wani lokacin kamar yanzu chocolate cake baka bukatar sama ya danyi maka brown din nan kin san mm. akwai wanda za su ce suna son cake nasu sama ya danyi brown ba sa son ganin shi din kasa kenan za mu eh, mai da shi shi kin ga ai ba shi da damuwa minti 30 dama eh, kika ce eh ba shi a 30 minutes haka how many degrees za mu sa shi ok to wasu suna amfani da fahrenheit ne wasu suna amfani da wannan celsius ne kin ga eh ko ba shi 175 eh a bashi kowa 50 yawa eh yanzu kin ga kin da mun riga mun saka daga mun gama gasa shi mun gama chocolate cake din muke nan. eh za mu bashi ya dan bushe ya huce kenan zafin ciki ya fita sai eh. kuma mu zo mu a mishi kwalliya eh, kenan <laughs> to masha Allah inda yanzu kuma abin da za mu yi muku shine wannan cake decoration din ko in ce ado kawatawa dai komi da komi kuma kamar da muka gaya muku ga shi dai kun ga yanda shi chocolate cake din yake guda uku daban-daban sannan kuma dama yadda muka faɗa sai an bar shi ya huce to these cakes ga dai abubuwa kin ga strawberry ga whipping cream dai duk ina eh. gani ya za mu fara shi wannan kwalliya so za mu fara hada whipping cream mu aje a side ne to bismillah za mu auna muna amfani da whipping cream na gari ne ba na ruwa ba na ruwa ba eh. shi wannan za mu yi amfani da kofi nawa kenan eh saboda kek namu guda uku ne eh. kin ga kuma kowanne zaka saka kasan shi kuma eh. zai tsayi so za mu yi amfani da five cups hmm, magani to amma shi dole kamar wannan in za a yi sai dai a amfani da na gari ba na ruwa ba shi na ruwa gaskiya a yanayin dai da muke ciki nan da inda muke mm. na ruwan yana da wahalan yin kaurin da zai maka decorating cake har ya kai destination nashi kin eh. gane shine damuwa shi kuma na gari ya fi abin nan ya dan plastin da eh saboda za ka yi shi da kauri sosai yadda kake so kuma da kuretin nashi ya fi tsayawa eh. amma dai na ruwan gaskiya ya fi daɗi a baki to yanzu ga shi kin ga an zuba shi whipping cream din eh, sai kuma eh. me yanzu mu zuba madara yawanci duk cup guda daya ina saka madara ne tablespoon guda uku kin a za ba iya amfani da madarar ruwa dole sai ta gari eh to idan madarar ruwa ce mm. sai dai ta kasance tana da sanyi kwarai sosai eh. sai kasance ko kuma wasu yadda suke yi yanzu kamar wannan zan zuba bowl ne sai in eh. zuba ruwan sanyi cold water sosai eh. sai na fara hada su sai na hada su eh na mm. gane kuma shi ba wai sai da mixer ba shi ma ana yin shi da hannu da fuska eh inda zaka ki jikinka dandana zaka yi shi dan sai ka abin nan tabbas ba abu bane da zaka ce sai kana da mixer zaka yi shi ba to yanzu sai kuma me sai ruwa za mu auna ruwa gashi mai sanyi ne kwarai ruwanmu ok eh, amma kafin nan ina bukatar spoon in dan fara hada su saboda kada ya dinga zuba eh zuba wato za mu auna ruwa kenan kin ga inda har ga kankara a ciki ruwan sai mai eh, sanyi kenan eh. sosai yau ban half cup sai mai sanyi kwarai za mu yi mixing ne idan stand mixer ne da kai idan wanne ne kowanne ma za ka yi mm. amfani da a high speed amma za ka fara daga lowa abin nan kin gane daga kasa ƙasa kenan karfin eh, sa ya fara hada kanshi saboda kada ya watso maka eh. dai idan kwanin da a ce ba shi da zulfi zai watso zai watso ne tabbas eh. yau za mu fara dora cake namu akan boat ɗin wannan shi zai sabin nama a stone table namu saboda wanda baya da turntable kin san akwai wani table wanda zaki ga da shi ne mutum zai dinga juyawa yana yin abin shi kin san masu kallon mu abin da dama na tsaya ne ina kallo in ce to bari dai na ga yadda za a yi abin nan tabbas eh. kuma kin ga babu shi balle a ce ya eh. za a abin eh, kuma kek din namu zai tashi haka lafiya lau insha Allah wato ko da baka da shi zaka iya amfani da wani abin sai ka ringa eh zaka iya yin kek naka ko da yaushe idan zaka ɗora kek mhm. yawanci ina amfani da dan idan butter cream ne ko whipping cream din da nai sai in dan saka saboda ya zama kamar glue namu eh wanda zai kamar ba an zo ana picture da cake ba sai ya eh, sillo ya zube eh, eh ko da yaushe muna amfani gashi kasa mun cire parchment paper namu eh ta manta da ita <laughs> lokacin akwai mantuwa kin ga ya zauna saboda mun yi gluing nashi mm. so za mu dan yi trimin sama saboda kin ga kamar wannan ya dan abin nan yadda zai daidaita akwai tambaya ta zo na zis cakes amma mare bari tukunna a gama haɗa masu kallon mu sai dai ko kuma in kuma kin riga ni ah. kin yi bayanin ta mu ci gaba da yi to shikenan ba da mu kin ga mini ton table din mu tabbas gashi ko yana ta juyawa eh, eh. sai mu dinga diba da shi saboda wannan idan na saka yanzu ba zan kuma mayar da shi ba ba na son mu bata mm. cream namu yawa ya danganta da yadda kake da shi da yawa cream din da yadda kake son shi ya kasance idan kana so ka saka da yawa idan kana so ka saka dan daidai daidai duka yadda ya kama eh hali take bayarwa da ra'ayin mutum kuma so mu za mu saka shi daidai ne saboda idan an yanka mutum zai zama ha a ciki dai ya same shi akwai wasu suna amfani da faifin bag instead of su ɗauka dinnan su zuba sai kawai su ringa matsawa eh sai su ringa matsa ina son ko rike miki wannan eh ko mu samu plate ba wasu suna amfani da shi ta haka eh. to ta haka din nan gaskiya idan hannunka bai fada harka kek ba wani lokacin za ka shi kek samu matsala eh. eh so za mu yi amfani ta tsaye ne mu tafi da shi gashi na dan daidaita su abinda ya sa ba zan daidaita da yawa ba mm. cream ne so shi ba shi da damuwa komai ma yana shiga so yanzu wannan da shi za mu yi amfani shi za mu saka a gefen kek namu har sai mun rufe kek duka da shi wato shine irin wanda zaki ga cewa ya yi wannan sai ka rasa meye a ciki sai ka tsara ka gan shi eh. fari tas gaba ɗaya an eh. rufe shi to amfanin kuram cotton ɗin yanzu da zan yi shine zai sa yanzu idan na zo kara saka applying cream din mm. ba zai wannan 'ya'yan crumbs din ba su taso su bata min cake ba so idan kana so ya smooth ne mm. za ka yi amfani da bayan wannan abu idan kana so ya ba wani abin nan amma mu za mu yi saboda muna so ya dan ba da wani kamar design ko eh, shape haka eh, eh. so za mu fara da haka za mu saka zuba shi za mu tattara wannan mu zuba shi a faifin bak namu idan mun gama zuba syrup so ga syrup namu mun zuba shi a wannan container saboda ya fi daɗin ta'ammali ya baka abin da kake bukata eh, za mu gwada chocolate syrup ba kamar irin wannan wani lokacin idan sanyi ne yana dan rikewa za ki ga kin zuba shi da ruwan shi eh. amma da kin zo zuba sai ki ga ya rike so za mu fara gwada mu ga still yana nan a yanda da dan ruwan ruwan shi ko eh, yaya ko sai mun saka shi a ruwan dumi ba so ko da yaushe sai ka fara gwadawa to gashi nan dai karki barin gafi za mu saka strawberry na yau ba mu yanka su ba mm. eh za mu saka su haka wani kuma akwai wanda zaka yanka kamar guda uku sai ka murda su sai su dan bude dan eh so mu za mu saka damu ne haka. haka zaka iya saka half zaka iya saka slice kin gane na strawberry din duk yadda dai ka eh yadda kake da shi available haka mm. Mm. kuma zaka iya barin abin ma ba strawberry musamman ka hada kalolin guda biyu ko kuma zaka iya ka saka Eh. irin ba sai ka bare su alida ba ko kuma ka bubuɗe su sai ka tara su kama a gefe nan kuma sai ka zubo da wannan syrup din naka shi ma design din yana kyau gaskiya ina duba wanda suke kama sun sosai mm, ba wai a ga wannan karami <laughs> wannan babba ba A da ke ya danganta ya za ka yi inda ba kai ne ka yi su eh, dole dama wani zai fi wani this case ina jin kamar ba zan iya haƙura a je teburin ɗanɗana ba amma dai yanzu zai eh, tafi masu kallon mu idan har yanzu kuka riski shirin kuna kallon shirin akushi da rufi na tasha arewa 24 tare da ni fatima rabiu gwadabe da kuma bakonmu ta yau cakes wato zainab abu sufyan kuma kun ga yadda muka yi muku shi chocolate cake din da kuma yadda aka mishi ado ga shi masha Allah cakes ni ji nake yi ma kaman bana so na a ce za a yanka shi a ce na dandana don mm. masu kallo gaskiya yau a zan iya haƙura fa <laughs> zan iya haƙura ba sinadina ba to yayi kyau ne da yawa mm. kaman aka ce za a yanka shi an bata shi amma dai kuma kin ga dama amfanin ayin da aka yi eh, dama da abin nan wanda zai ci ya ji yana sha'awar shi ba tabbas mm. to yanzu dai abin da za a yi ziske ke za ki yanka mu <laughs> dan ni na ce zan yanka zan iya bata shi ok to ba damuwa yawwa bara na yanka miki dan kan shi <laughs> bai min yawa ba a bai ba wow wato kin san abin da ya kara burge ni kin ga inda muka saka chocolate cake din nan eh. guda eh. uku eh, gashi kin ga ya fito kuma ga kin ga dan abin din da aka mishi gashi ma kuma kana masha Allah ga strawberry sannan gashi dai ko aka kawo kin ga ai mutum zai ce zai ci to yanzu dama ke ba sakin ɗan dana ba ai <laughs> yau wato <laughs> alhamdulillah ne ai masu kallo eh. haka zan gutsuro shi eh zaki hada da whipped cream din ba eh sa kika ga ai na daga irin wanda yake <laughs> sama sama eh yau ba masu kallon mu wato gaskiya ba don cewa shi wannan ke din tare da ni da ku aka ba zan iya cewa ba hannu ne ya yi shi ba zan iya cewa ko inji ne ya yi shi <laughs> this cakes gaskiya kek din nan fa yayi daɗi sosai to masha Allah kuma gaskiya yayi laushi fiye da yadda nake tunani ai da ma shi ya sanya yawanci ko da yaushe nake yin na oil base din saboda na bota yanzu da kika saka shi a fridge zai dan mm. kama kanshi zaka ji dan yi kaman dan tauri dan eh, ke eh amma shi wannan zaka aje shi ka ci shi hankalinka kwance ko da yaushe zaka yanka shi zai kasance soft to ni masu kallo zan iya cafa wannan kek din ko jariri za iya bawa <laughs> zai haɗe ba tare da ya mishi komai ba Allah saboda yanda laushin da ya <laughs> to malama Zainab yi salama da masu kallon mu to masu kallon mu da haka muka zo karshen shirin namu da fatan za ku gwada kuma ina fatan idan kuka gwada zai kasance haka shi harkar bekin ko da yaushe ka tsaya ka auna ka daidai measurement yana da amfani yin abu da kai shi yake kawo kek naka ya samu matsala amma idan ka yi sticking da majorin abubuwan ka yadda ya kamata insha Allah za ka sami keke yadda kake so to masha Allah mun gode da wannan shawarar sosai eh. to masu kallon mu a madadin ita babbar bakon mu ta wannan lokaci malama Zainab Abu Sufyan wato cake sai wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Fatima Rabi gode bai nake ta mu kasance tare da ku an shirin danganin abin da za mu kawo muku mu huta lafiya masu salama